laraba goma ga watan mayu na shekara 2017 kungiyar kwallon kafa ta real madrid ta samu nasarar kaiwa ga wasan karshe na gasar cin kofin zakarun nahiyar turai yofa champions league na shekara 2016 zuwa 2017 kungiyar ta real madrid ta samu nasarar hakan ne sakamakon wasan da suka buga da kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid a wasan dab da na karshe zagaye na biyu na gasar ta yofa champions league inda a wasan farko real madrid ta doke atlantica madrid da kwallaye uku da nema sai a jiya ita kuma kungiyar kwallon kafa ta atlantica madrid din ta samu nasara akan real madrid da kwallo biyu da daya amma duk da haka bai ba da dama kungiyar ta atlantica madrid zuwa wasan karshe ba bayan kammala wasan kungiyar kwallon kafa ta real madrid tana da jimillan kwallaye hudu a ragar atlantico madrid ita ko atlantico madrid tana da kwallaye biyu ne kacal don haka real madrid za ta buga wasan karshe su da kungiyar kwallon kafa ta Juventus da kasar Italy a ranar uku ga watan Mayu na shekara 2017 a filin wasa na Cardiff da ke kasar West. a fafata da aka yi dai tun kafa kungiyar kwallon kafa ta real madrid da juventus an fafata su goma sha uku inda juventus ta samu nasara akan real madrid sau shida ita kuwa real madrid ta samu sau biyar an yi kunnen doki sau biyu a su na karshe shine a shekara ta 2015 a gasar ta UEFA Champions League inda aka buga wasan kusa da na karshe Juventus ta samu nasara a gidanta da kwallo biyu da daya akan Real Madrid inda ta bi Real Madrid suka tashi daya da da ɗaya a gidanta sai dai akwai shekarar da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din ta ɗauki wannan kofi akan kungiyar kwallon kafa ta Juventus. A bangaren cin kofin Turai kuwa European League na shekara 2016 a matakin wasan kusa da na ƙarshe semi final zagaye na biyu. Manchester United za ta karɓi wakuncin Celta Vigo a karawarsu ta biyu inda a karawar da suka yi na farko Manchester United din ta biya Celta Vigo har gida ta sha ta kwallo ɗaya mai ban haushi. leon kuwa za ta fafata ne tsakanin kungiyar kwallon kwallon kafa ta Ayers sai dai Ayers ta doke lyon da kwallaye hudu da daya a karawarsu ta farko inda a yau din za a buga wasan ne da misalin karfe 8 da minti 5 na dare agogon najeriya niger kamaru da kasar chad huta